Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'id assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan masu kallon mu da sauraron mu barka da warhaka barka da sake saduwa a wani bidiyo na daban ni na Ammar Abdul Muhammad kwana biyu na cika samun tambaya akan cewa yaya ne ne mutum zai cika sallah da ta bar shi a masallaci misali ka zo masallaci ka tarra limami yana ainihin sallar isha'i an yi raka'a biyu an yi raka'a biyu kai da ka zo raka'a nawa ka samu raka'a biyu ta ƙarshe ya za ka cika sallarka ɗan abu na farko abin da za ku gane ga sallah shine barin ba ku wani kile sallah cika ta ake ba ba idan aka ce ka cika abu ma'ana za ka cika shi ne zama cikakke ya zama daidai kenan idan aka ce ramawa za ka rama abin da babu ko abin da ya huce ka ne da haka ashe ta sallah ko ba ramawa ake cikawa ake ba dalili shine annabi ce ma adraktum fasallu. wa ma fatakum fa atimmu inji annabi annabi sallallahu alaihi ku cika a cika abinda kuka kuka zo masallaci kuka tarro ana yi to ku sallata abinda kai huce ku annabi ce ku cika so da haka yi sallah mai ake kenan cika ta ake cikawa so da haka bisa wannan dalili idan ka zo masallaci an yi sallar isha ana sallar isha aka yi raka'a biyu da ka zo ka samu raka'a biyu na ƙarshe idan ka tashi za ka ciko abin da zaka zaka ci kore koi guda biyu ne karatu a ɓoye a ɓoye zaka yi a sirrance fatiha kaɗai banda karatun sura kai da ka zo abin da zaka ɗauka kullum a sallah da ka zauwa ka shiga sallah to wannan abin da ka samu shine naka na harko mana sunan ka na harko kai yanzu da ka zo isha'i an yi biyu ka turo biyun ƙarshe wannan biyu liman da mamu ne suke biyun karshen su kai kuma biyun ka ne na harko ka gane matsalar so tun da ku biyun ka ne na farko cikawa za ka yi sai ka tashi kai raka'o'i guda biyu ka karo su karatu a me asirance fatiha kadai sai wani ce maka ah to idan kai haka sallar ka gaba daya fatiha kai ba karatun sura yo ai sallar ta yi da gangan ma ka yi sallah fatiha kadai ba kara karatun sura ba sallar ta yi akwai dalili hadisi so don haka wannan shine abin da nake so in kowa ya gane ɗaya kenan abu na biyu abu na biyu misali sallar magariba kawo sallar magarba an yi raka'a biyu an yi raka'a biyu me ka samu raka'a ɗaya ka samu ta ƙarshe wanda ake karatun fatiha kaɗai a ɓoye idan za ka ci ko yanwa sallar magarba za ka tashi ka yi raka'a guda karatu a bayyane karatun fatiha da sura sai ka zauna ka yi ainihin zaman ta yanar harko sai ka tashi ka karo raka'a guda ainihin mai karatu a ɓoye kaga kenan me kai cikawa kai to haka yake akan kowace sallah haka yake a isha'i haka yake akan salloli gaba daya wanda ake karatu a ainafin ainafin boye ma irin azhar al'asr gaba daya sallah in ka zo yan wa kawai cika ta zakai yi isha'i ka zo cikawa zakai yi rika daga samu biyu din nan su biyun ka farko in zaka ci karatun fata zaka a boye magariba ma haka raka ɗaya ka samu ita ta farkon ka su ne tasu ta ƙarshe amma kai ta farkon ka ce zaka tashi ka raka guda karatu a bayyane da ainafin sura ka zauna ka zama ta na farko sai ka tashi ka karo raka guda fatiha kadai a sirrance a boye haka ake rama sallah da haka a kullun ka zo masallaci abin nan da ka tarro ne naka na farko su liman da mamun sune nasu kai dai naka ne na farko idan ka tashi cikowa za ka yi sallah cikawa ake ba ramawa ba da haka dawa wannan bidiyo ka yada shi da yawa daga cikin wasu da wannan matsala idan ka yaɗa, ba mamaki su ji su gyara kaga ka samu lada insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh